Manchester United za ta haƙura da Harry Kane sannan kuma Guardiola zai bar Man City. Arsenal ta kusa ɗaukan dan wasan West Ham ɗin nan kuma ɗan tsakiyar ƙasar Ingila wato da Declan Rice mai shekara 24 akan fa miliyan 100. Mai horar da 'yan wasan Manchester City Pep Guardiola na shirin barin ƙungiyar bayan sa ya kare. a shekarar 2025. Kungiyar rv Leipzig na son akalla fan miliyan 75 idan har Manchester City na son sayar da dan wasanta na Croatia wato Josko Baldwin mai shekara 21. Manchester City ta yi watsi da tayin Paris saint na hadawa da dan wasan tsakiyarta na Italiya wato Marco Verratti da kuma mai tsaron ragar Italiya wato Gianluigi Donnarumma a bangaren yarjejeniyar za a sanya wa hannu da sayan dan wasan Portugal wato Bernardo Silva. Arsenal na fargaban cewa Chelsea za ta iya shiga gabanta a wajen daukar ɗan wasan tsakiyar nan na Brighton wato Moses Kaisodi ta hanyar ƙara masa albashi da ya fi wanda Arsenal ɗin za ta bashi. Mai tsaron ragar Kamaru Andre Onana shi ne wanda Chelsea ke son ɗauka a matsayin mai tsaron ragar ta yayin da Inter Milan kuma ke son a bata fan miliyan hamsin akan ɗan wasan. Manchester United na cigaba da tattaunawa da Chelsea akan ɗan wasan tsakiyar nan na Ingila wato Mason Mount amma kuma har yanzu ba a daidaita ba akan cinikin. Bisa ga dukkan alamu dai da wuya Manchester United ta ci gaba da neman dan wasan gaban da na Tottenham wato Harry Kane. Saboda Tottenham ba ta son sayar da kyaftin din da Ingila musamman ma ga kungiyar ta Premier. Tottenham ta shirya tuntuɓar Brentford domin tattauna akan farashin dan wasa mai tsaron raga na Spaniya wato David Raya. to sai dai kuma Tottenham da wanda ke son daukan dan wasan ba sa son su biya fan miliyan 40 akan dan wasan Newcastle United na shirin taya dan wasan tsakiyar nan na Wolfsburg wato Felix Mecham mai shekara 22 wanda ake tsammanin farashinsa zai kai fan miliyan 15 sannan kuma tana duba yiwuwar daukan dan wasan tsakiyar nan wato Nice Kefrin Turan mai shekara 22 Jobbik ya zama dan wasa kan gaba a yawan lashe kofunan tennis bayan cin wasa da kuma lashe kofi na 23. novak Djokovic ya zama zakarar french Open na bana bayan da ya doke kwaspa road a ranar lahadi Djokovic mai shekara 36 ya yi nasarar ne da ci 7 da 6 da kuma 7 da 1 sai kuma 6 da 3 da kuma 7 da 5 a wasan da suka buga a birnin paris dan kasar Sabiya ya lashe manyan kofukan kwallon tennis 23. Ya sha gaban Rafael Nadal mai kofuka 22 a jimillance. ya zama na farko da ya ɗauki manyan kofuka hudu a kaka karo na uku yana wannan bajintar da wannan nasarar na Jobi ya yi kankan da Serena Williams a yawan lashe manyan kofukan tennis wanda ke kan gaba a wannan kwazon ita ce ta Margaret Court mai shekara 24 wataƙila ɗan ƙasar Sabiyan ya ɗauki na 24 a Wimbledon Open da za a yi a watan gobe gasar da ya lashe karo na bakwai Jovic wanda zai koma mataki na ɗaya a jerin masu buga tennis a duniya ya faɗi a filin da murna a lokacin da ya lashe kofin a bana. Ibrahim Diaz ya koma Real Madrid bayan zaman aruwa AC Milan. Real Madrid ta yi wa ɗan wasan Ibrahim Diaz kiranye bayan kaka uku yana zama a ruwa ƙungiyar AC Milan ta Italiya. Diaz mai shekara 23 ya lashe kofin Serie A tare da AC Milan a shekara ta 2021 zuwa 2022 sannan ya buga wasan dab da na ƙarshe a gasar zakarin turai wato champions league a bana inter milan ce ta fitar da su Real Madrid ta ɗauki Ibrahim Diaz ne a shekarar 2019 daga ƙungiyar Manchester City wanda ya ɗauki kofin La Liga a Santiago Bernabeu a kakar shekarar ta 2029. A kakar shekara ta 2019 zuwa shekarar 2020 da kuma Spanish Cup a shekarar 2020. An bayar da shi aro ga AC Milan a cikin watan Satumba shekarar ashirin. inda ya kaka uku tare da kwallo goma sha takwas a dukkan fafatawa da ya AC Milan. Ya fara taka leda ne a matsayin dan wasan Malaga daga nan kuma ya koma Manchester City. Ya fara taka leda a Ingila a karawarsa da Swansea EFL Cup a shekarar shida zuwa da shekarar 2017 a lokacin yana da shekara bakwai. a kakar shekarar 2017 da shekarar 2018 ya fara buga premier league da kuma fa cup wanda ya bayar da gudunmawa wanda masu ta yi nasarar lashe kofi a wannan lokacin haka kuma ya ɗauki community shield duk a dai manchester city din